A yau shirin namu na musamman ne domin kuwa mun samu zantawa da darakta Hafizu Bello wanda ya karba award a fim ɗinsa na bincike a garin London a 'yan kwanakin baya. Kwada yake ya karba award har guda uku da fim ɗin na bincike ko me ya ja darakta Hafiz harkar fim waka ɗaya a bakin mai ita tafi daɗi. Ya waɗannan karba a London a waɗannan best director ne. Aka bani da wani fim mai suna bincike. Mm, fim ya kan labarin ɗan sanda ne yake da matarsa sai ta mutu in ta mutu musa ana binciken wa kashe ta sai a gane ayi da sa hannunsa a cikin mutuwarta mm-hmm. kenan shine za mu iya cewa fim din abinda tura suke kira kamar suspense kenan eh haka ne mm-hmm. sannan kuma da shi dai design fim ɗin bincike akwai wata ama award da arewa musical amin award shi ma da wannan fim na ci best director this year da bincike din sai kuma da akwai kuma ta african magic video shows award hmm. shi ma na ci best hausa film da da shi bincike din eh a wannan bincike dai ka samu award uku kenan wannan shekara ba gaskiya ne kimanin shekaru nawa kana harkar film tun 1998 gwajin shekara goma sha takwas kenan to me jan hankalinka eh gaskiya da tun ina yaro ina da fashion din film sosai da sosai dan tun da ina ni abocin kallon film ne gaskiya sosai da sosai aka fara shirya fina-finan hausa sai na ga ina da ra'ayi ni ma barin shiga ciki dan shiga ciki daga producer na fara mm. daga ba sorry ba ma producer ba da rike irin abun bun mic shi na fara sai na zama producer daga producer kuma sai na zama assistant cameraman da mm. assistant cameraman kuma sai na zama director baka fito a jarumi ko wani a bafin ba ah, ni ba na sha'awar acting amma dai ina dan fitowa dai irin jifa jifa to a wannan harkar fim din gashi ka daur dogon lokaci kana yin ka dan yi wasu kwasa-kwasai eh na yi course da yawa makwa na yi zai kai guda ashirin a ciki da waje ciki da waje don na yi na certificate a fim making akwai wata je a abuja wata zana film festival na je kuma national film institute na ma yi kuma na yi haka da yawa sun tashi kuma sun to bari dai ne abin da ya sosai da sosai sai na tafi london sai je kuma wani practical film making kuma makaranta sosai ta film practical film making a wata makaranta met film school a nan ilin studio eh. kenan eh, a harkar fim yanzu daga rike kyamara da ba da umarni hmm. da duk kalakanci abu abun gaskiya a cikin eh, fina-finan da ka yi directing shin wanne ne wanne ne idan ka kalla kake jin in kai kalla kake jin daɗi ka ce eh wannan film din da nayi na isar da sako na san sosai kin ga dake gaskiya ni ban da yawan fina-finai sosai da sosai dan sai ne shekara biyu shekara ɗaya ban yi film ba amma idan ka yi amma idan nayi na kokari dai nayi yayi mai kyau da haka hmm. film din nayi wanda na fi so ga sai ba a release din sa ba yanzu har yanzu ma bai fito ba wajen shekara wajen na ji goma film din ma ba zai fito ba saboda me Kuma ba aka samu shi mai film din sai ya mutu raka dai gado da abubuwa shi ke abin keke fim din ya mutu ya sunan fim din sunan fim din waƙiya waƙiya Ya eh, sunan ni na fusan fim din an kammala fim din kuma an gama shi an yi komai to me yasa ba za a fito da fim din wallahi mu me fim din ne mutu to da ya mutu magadan cewa suka yi bisu yadda a fito da fim din ba ko me mm, to a da yake a jos yake gaskiya eh. kuma ban ƙara bin kan abin ba kuma ka shi kace kana son wannan fim mm. kuma ka bashi ya mutu kuma eh, eh, watakila sakon da yake ciki yana da mm. matukar mahimmanci mm. haka zaka bashi ya mutu ba za ka je ka to abu wani shekara goma eh duk da shekara goma ko yanzu ne man yafto to ai abu zai yi ba tunda kin ga standard din da kyamara din da kuma duba iri ɗaya bane to ba sai ku kuskure amma ni abin da ke so ko na so zan ƙara yin sani yawa eh abin da ke so kenan Um, me ya fi burge ka a harkar fim wanda suka burge na harkar fim kin ga da cameraman da script writer da editors da su suka burge na harkar fim sun fi wahala ya nusu suka burge to ai su ne kamar jugon fim irin nake so a yi upgrading ta kara masa kudi harkar fim ne irin masu rike sound din nan hmm. da hannun mutum na taba rike wani je ake eh. to mutum sai ya kuma kudin da ake biyan sa ba wani kuɗi bane sosai da sosai to me kuma babban kalubale da kuke fuskanta a harkar fim eh babban kalubale da muke fuskanta harkar fim ni ni a waje na gaskiya rashin ilimi ne na harkar da bamu da shi waɗanda suke ba sa neman eh, ilimi kawai daga sama suke shiga eh kurin kurin an fi sa kuna a gaba sai ga abubuwan ya zo di ya lalace kuma su an zo arsa gari sai a ce miki farisi a ce miki wai duk ba shi bane rashin ilimi ne duk yake jaje wannan abubuwan a fannin tsegumi kuwa a ranar juma'a ne aka yi jana'izar da ɗan wasan kwaikwayon hausa alhaji muhammadu dan malam wanda aka fi sani da ɗan wanzan tsohon dan wasan ya rasu yana da shekaru 104 a gidansa da ke birnin sokoto dan wasan ya yi fice a wasannin kwaikwayo na tashin talabijin na nta da ake nunawa a tsakanin shekaru 1980 zuwa 1990 baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya